Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya. Har yau dai muna muku gaisuwan barka da sabuwar shekara. Baba ku makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin biyu ga watan janairun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai. To baba akalla mutane ashirin suka mutu a yankin Somaliland a wata aron gama tsakanin masu zanga-zangar kirin jinin gwamnati da jami'an tsaro. wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani gidan yarin kasar mexico da ke kan iyaka da amurka inda suka kashe mutane sha hudu 'Yan sandan Uganda suna gudanar da bincike a kan turmutsutsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin Kampala, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane a akalla tara ciki har da yara da dama. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara wa'adin canza tsohon takardar kuɗin ƙasar. to kudin ma akwai shi ne ai kudin ma bai zo hannun jama'a wannan abun an yi shi a cikin kurarren lokaci ya kamata federal government ta duba ta kara dan takarar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya bola tinubu ya musanta ganawa da wasu gwamnoni guda biyar da suka yi wa pdp waye a birnin london har ba wanda fita abin mu sha Allahu wannan za ta tarihi ita apc ta kanta ta riga ta saranda ta ba mu mulki kada mu tsayin wasa da shi dan ba mu mu kamar tukuci ne ta bar ka a ce a shi ka rasa shine apc ta yi ta tsaye da mu kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfilo hashim gumar zai gabatar amma sai a gyara zama domin a fara shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane ashirin suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las wani gari da ke gabashin Somaliland wanda ke rikici tsakanin somaliland da makwabciyarta puntland ɗaya daga cikin yankunan somaliya mai cin gashin kansa muhammad fara wani likita a asibitin gwamnati a laskanud ya shaida a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa akalla mutane ashirin ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama ya ce ya ga an kawo gawarwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin Masu zanga-zangar daina neman Somaliland ta mika iko da garin ga Puntland tare da zargin jami'an tsaro da gaza kawo ƙarshen rashin tsaro a garin. Adan Jamak ogul mai magana da yawun masu zanga-zangar ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Somaliland tana amfani da karfin to ta mamaye Laskanud kuma ta gaza tsare shi. an kashe masu gadi goma da fursunoni hudu jiya lahadi yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke chuad juarez da ke kan iyaka da el paso na jihar texas da ke amurka ofishin mai gabatar da kara na jihar chuwawa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce da misalin karfe bakwai na safe wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi baya ga waɗanda suka mutu mutane sha uku sun samu raunuka yayin da fursunoni akalla ashirin da hudu suka tsere sojojin mexico da 'yan sandan jihar sun yi nasarar karbe iko da gidan yarin da yammacin jiya lahadi ofishin mai gabatar da kara na jihar ya ce jami'an sa suna gudanar da bincike a cikin watan agustan bara wata tarzoma a cikin gidan yarin jihar ta bazu zuwa kan titunan juarez rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sha ɗaya Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Uganda suna gudanar da bincike a kan turmutsutsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin Kampala, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara ciki har da yara da dama. Mummunan hatsarin ya faru ne a wajen kasuwar zamani ta Freedom City Mall da ta shirya wani shagalin bikin sabuwar shekara. A cewar 'yan sanda a wannan daren, kakakin bikin ya ce mahalartan su fita waje su yi kallon wasan wuta da ake yi lucas oyesgere ne mataimakin kakakin 'yan sandan birnin kampala After the display ended, the stampede ensued resulting in the instant deaths of five people. Ya ce bayan kammala wannan wasan wutan, nan ne aka samu turmutsatsin da ya sanadin mutuwar mutane biyar, kana wasu da dama suka jikata. yayin da ma'aikatan agaji suka isa inda lamarin ya faru kuma suka kwashe waɗanda suka samu rauni zuwa asibiti inda aka tabbatar da mutane tara suka mutu. Haji Kimera da jikokinsa biyu suka mutu a wannan turmutsitsin ya zanta da murya Amurka ta waya. Ya ce a cikin yaran da ya samu nasarar zuwa aji na biyu a karamar makarantar sakandare, kana ɗayan kuma na aji na ɗaya a karamar sakandaren. ya ce mahaifinsu ne ya kai su wurin taron a freedom mall miliyoyin 'yan uganda ne suka taru da sauran duniya wurin tarbar sabuwar shekara da aka gudanar da shagulgulan bayan shekaru da ba a yi haka ba saboda covid-19 an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yayin da aka ɗebar wa 'yan najeriya wa'adin canza takardar kuɗi ta naira zuwa ƙarshen wannan watan janairun shekarar 2023 har yanzu al'ummar najeriya na ci gaba da roƙon gwamnatin tarayya da ta tsawaita wannan wa'adi don baiwa jama'a damar kai kudadensu a bankuna musamman mutane da suke zaune a yankunan karkara da ke da ƙarancin bankuna a wuraren daga maiduguri ga rahoton haruna dauda yayin da wa'adin da aka ɗibar ma 'yan najeriya na canza kudade zuwa ƙarshen wannan wata wato janairu na uku har yanzu dai al'ummar najeriya na ci gaba da roƙon gwamnatin tarayya da ta da wannan wa'adi don wa jama'a daman canza kudaden nasu musamman mazauna a ƙauyuka yanzu dai saura wata guda kenan wato zuwa ƙarshen wannan wata na janairu a rufe karɓar dukkanin tsofaffin kudade a hannun jama'a amma har yanzu duk da irin koke-koke da jama'a ke yi na nuna cewa wannan wa'adi ya yi masu kaɗan har yanzu idan ka ce dai bankunan najeriya ana ci gaba da hada-hada da tsofaffin kudaden sabanin yadda aka rawaito a baya da cewa da zaran kudin ya shiga banki ba zai fito ba kuma sabbin kudin ne kawai za a dinga fitowa da shi don a samu a cinye waɗannan tsofaffi da ake so a ya su a yanzu sai dai da alamu wannan abu ne mai kamar wuya ganin cewa har yanzu idan mutum ya je banki akan shi tsofaffin kudaden ne da kuma sabbi kaɗan daga ciki wanda ake ganin idan aka ci gaba da hakan ana iya wuce wannan lokaci da aka ɗiban ma mutane na ƙarshen wannan wata na janairu da 2023 to komai yan najeriya ke cewa ne a halin yanzu to kudin ma akwai shi ne ai kudin ma bai zo hannun jama'a wannan abun an yi shi a cikin kurarren lokaci ya kamata federal government ta duba ta kara to abun zaka dube shi da ido biyu ne talaka ma bai da kudin balantana ya nemi kari mai kuɗi ne ke neman kari to amma duka da haka dai ko bankin kaje an ce in tsoho ya shiga ba zai fita ba amma har yanzu kuma ana hada tsoho da sabo a bawa jama'a kaga wannan abun bai yi ba in ba su shirya ba bai kamata su yi shi ba in sun shirya kuma kowane dan najeriya ya san cewa da gaske suke suna son kowa ya ji daɗi ya samu alherin wannan abun a yi shi ma dubu ɗaya kam yana yawo kuma ana raɗe raɗen cewa ma akwai jebu da yawa a cikin su. dai Hassan ne Salisu. To a gaskiyar magana a ƙarshen wannan watan kuɗi za a canja shi akwai takura wa talaka musan sauran manyan ba da yake suna da hanyoyi da yawa amma talaka kamar ni kamar wanda yake dan wayansu jujjuya wasu abubuwan shi gaskiya akwai akwai takura sosai sosai saboda yanzu idan ka je banki babu abin da za a baka sai tsohon kuɗi to kuma an ce kuɗi ya shiga baya fita amma gashi kuɗi kuma sai fita yake yi assalamu alaikum sunana Muhammad Idris to wannan kuɗin da zai za rufe nan dai gwamnati da ya kamata ta duba ba kai ta kuma ƙara lokaci lokaci saboda zai kawo matsala kuɗi kuma da suka sa baya circulating bai fara circulating balantana ba su cire ɗari biyar ba balantana su cin cire ɗari har yanzu kuɗin bai yi circulating ba ya kamata gwamnati ta zanna ta duba kuma ta duba halin da mutane suke ciki. a za ka gabatar min da su sunanka sunana ne abubakar musa to a gaskiya zancen shi ne canjin kuɗi ɗin muna maraba da zuwan shi amma lokacin da aka ba ɗin yayi kaɗan kamar mutanen ƙauyen da suna ƙauye bankuna ba su ishe su ba balantana ma a ce za su kawo kuɗinsu su ɗin a canja An kuma lokacin yayi kaga ya zama musu abun hura wuta ne koya kaga dukiya dukiya ne amma gaskiya federal government ta duba kuɗin ma bai yawaita a cikin mutane ba ba ɗari biyu ba ɗari biyar duk wanda ka tambaye shi sai dai ce maka ya ga dubu ɗaya wai ya ga dubu ɗaya amma ba ɗari biyu ba ɗari biyar kuma ka ce saura kwana talatin da ɗaya abin ya kare kaga gaskiya lokaci ya yi kaɗan shine muna neman gwamnatin tarayya ta ji kan talakawan ta ɗan ƙara mana lokaci tunda ko da mutanen ƙauye za su fito da nasu su ƙara su zo su canja amma lokacin ya yi kaɗan gaskiya. wasu yan najeriya najeriya kenan ke roƙon gwamnatin tarayya da ta yi wa allah ta sake duba lamarin canjin kuɗaɗe da aka ce an daimu a 'yan najeriya zuwa ranar 31 ga watan janairun wannan shekara na 2023 da muka shiga haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Tuma da gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko gaba balle da ci gaban labaran duniya wani mai magana da yawon gwamnatin taliban ya ce wani harin bam da aka kai a wani shingen bincike na filin jirgin saman soja a kabul babban birnin kasar afghanistan ya yi sanadin mutuwar mutane da dama wannan mummunar fashewar ita ce ta farko a 2023 nan take babu wanda ya dauki alhakin kai harin bom ɗin amma ƙungiyar yankin da ke da alaka da ƙungiyar is da aka fi sani da is a lardin corson ta kara zafafa kai hare-hare tun bayan da taliban ta karba iko a shekarar 2021 wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida ya ce fashewar ta jiya lahadi ta yi sanadin mutuwar mutane da dama sai dai bai bayar da takamaiman adadin waɗanda suka mutu ko kuma ƙarin bayani game da harin ba a ƙarshe rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama a duk faɗin ƙasar ukraine a ranar sabuwar shekara amma 'yan ukraine sun yi ta murna daga barandodinsu a kiev yayin da sojoji suka kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa na rasha da ke shigowa a daidai lokacin da agogon ƙasar ya shiga sabuwar shekarar 2023 rundunar sojin saman ukraine ta ce ta lalata jirage ah, marasa matuka 45 da iran ta kera a cikin dare sha uku da daren rana asabar da kuma wasu 32 a cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara shugaban kasar rasha vladimir putin ya sha alwashin sabunta yaƙi da ƙasar ukraine a yaƙin da ke cikin wata na sha ɗaya inda aka kai hare-hare makamai masu linzami 31 da kuma har hare sha biyu a faɗin ƙasar a ƙarshen shekara an ta jin kuwar gargaɗi a kiev babban birnin ƙasar ukraine wasu mutane sun yi ta ihu daga barandarsu allah ya taimaki ukraine allah ya taimaki jarumai a cikin jawabinsa na jajiberin sabuwar shekara putin ya gaya gungun jami'an soja a birnin moscow cewa babban abu shine makomar rasha kare ƙasarmu shine babban aiki ga kakanninmu da zuriyarmu. mu a ganda ya baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu dan takarar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya bola ahmed tinubu ya musanta labarin cewa ya gana da wasu gwamnoni da suka yi wa pdp tawaye guda, guda biyar a london hakan da yana kunshe ne a wata sanarwa daga kakakinsa tunde rahman da ke nuna wasu ne kawai suka kirkiro da wannan labarin don cimma muradunsu na siyasa ga dai rahoton nasiru adamu el hikaya daga birnin tarayya abuja a wata hikimar magana rahman ya kara da cewa duk da haka tinubu na da yancin ganawa da duk gwamna ko kungiyar da ya muradi don bunƙasa siyasarsa an ruwaito shi kansa madugun gwamnonin biyar wato gwamnan rivers nelson wike a lokacin da ya dawo najeriya daga london ya musanta labarin cewa sun gana da tinubu dan kwamitin gudanarwa na apc da tuwa ali kumo wanda shi ma yana london din ya ba da amsa a siyasance ne kan batun gwamnonin pdp biyar ma nasiru ni dai abin da nake tabbatar ma jama'a su jira su ji insha allahu nan da ba daɗewa ba wannan mutanen da nake ma magana za su fito kuma za su tabbatar da goyon bayan su ga ɗan takarar shugaban ƙasanmu kuma ba su kaɗai ba akwai manya-manya ƙusoshin jam'iyyar pdp wanda baka taɓa zata ba ina gaya ma in jama'a ba su yi sauri ba kwanan nan duk za ka ji cewa suna goyon bayan ɗan takararmu maganan wani abu duk an wuce shi magana ake ta maganan asuwa bola tunubu maganan jam'iyyar apc insha allah ina tabbatar ma kowa zai sha mamaki kuma za mu yi nasara jigogin pdp irin su tsohon gwamnan sokoto a tahiru dalhatu ba farawa na cewa aikin baban giwa ne ga gwamnonin tunda suna takarar mukamai a inuwar jam'iyyar wannan magana ce ta siyasa kaga kuke da mutanen shi gwamnonin shi in ka dibi gwamnonin ga guda biyu ko uku da za takarar sanata guda da za takarar gwamna kuma a ƙarshen pdp saboda haka har zuwa ba da ta ce kuma apc kwa shiga dabo saboda ka ai mutane su zanki tancin da ake kira siyasa suna surutu ne na siyasa inda ba su cikin pdp da su hita dan takarar wuke na gwamna pdp ke takara gwamnan oyo shi ma zai saka takara gwamnan enugu zai nemi sanata gwamnan otom zai nemi sanata gwamnan abia zai nemi sanata duk a pdp saboda kai aka kuma gara mace ta gida har yanzu ba wanda hita abin mu abin mu kuma insha Allahu wannan magana za ta zan tarihi ita APC ita kanta ta riga ta yi saranda ta ba mulki kada mu tsami wasa da shi don ba mu tunumbu kamar tukuici ne ta bar ka a ce an shi rasa shine apc ta yi ta tsaye da tunumbu inda apc gaske ta kai ba ta kuskure ta hada tunumbu da atiku ko sun gana ko ba gana da tinubu ba gwamnonin sun tabbatar da bara'a su ga dan takarar jam'iyyar su a tiku abubakar alamu na nuna pdp na shirin sa kafar wando daya da gwamnonin da ke ci gaba da ɗaukar matakan angulu da kan zabo ga jam'iyyar nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Toma da a gaida Nasiru Adamu Alikaya da wannan rahoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci da suka hada da sha shida, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu kuma gasar filo hashim gumel da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro mu da shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2023 inda za mu fara sabbin shirye-shirye bayan kammala bita. Shirin kamar yadda aka saba yana bin kadan mutanen da aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci. Dukiyar marayu haƙƙin waɗanda suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin. Yaƙi da cin hanci da rashawa kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu duba wasu maƙudan kuɗaɗe na wani ɗan kasuwa Muhammad Hassan mai kamfanin Fahama da aka rike. Ku kasance da mu cikin shirin. suna na sarfil hashin gumel za mu fara karyawa da batun wani babban attajirin man fetur mai suna muhammad b alhassan wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don ayyukan injiniya da harkar man fetur da iskar gas. kimanin shekaru bakwai da suka wuce muhammad alhassan ya ce hukumomi a najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban efcc ibrahim magu sun riƙe masu maƙudan kuɗaɗe da yi ta tarawa har sun kai tiriliyoyin naira kuma kuɗin na shigowa ne najeriya ta hanyar dala daga hada-hadar man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen larabawa har ma da amurka Batun da ya je har gaban kwamitin Justice Ayo Salami da shugaba Buhari ya kafa don duba ayyukan tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu. Muhammad Alhassan daga jihar Nasarawa, wanda yake ganin shi babban attajiri ne a Najeriya, in aka duba yawan kuɗin da ya tara. Yanzu ya koma hannu baka hannun kwarya a titunan Abuja. Don hana shi taɓa kuɗinsa a bankuna da hukumar yaƙi da alhamun da hana ta EFCC ta yi. Tun gabanin jin bayanin Muhammad Alhassan, shirin ya yi ƙoƙarin jin martanin hukumomin da jami'an ɗan kasuwar ya ambata da riƙe masa waɗannan kuɗaɗe. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeren ta ce za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru. Uh, ya ce har yanzu ban gama bincika batun ba, amma in an samu tabbacin bayanin zan sanar da kai. Uh, in the first place, I don't uh, know the person you are talking about. I don't have any information uh, Wujeren da farko dai ya ce bai san labarin wannan batu na triliyoyin naira ba, don haka ya amince a tura masu takardun bayanai don bincikawa. Wujeren ya ce idan an ga kuɗi da aka yi zargi an tura su taɓa rauniyar hanya sai a ɗauki mataki. Amma in an gudanar da bincike an samu ba wani laifi sai a sake su ga asusun mai shi. mun zanta da muhammad hassan ya bayyana duk halin da yake ciki da irin takardun da ya ta rubutawa da yadda ya ce har an tsare shi don bincike a hukumar efcc har da hakan ya shafi lafiyarsa. Sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, ciyaman na Fahamun Global Investment Limited. Muna harkar mai ne ɗan yamman fetur da na gida da na guje wanda muke mu'amala tare da kasashe da dama na duniya. So nina da matsala ne tun ba yau ba da gwamnati nan ta zo cikin eh, fili. Ni ne na kai kara korafina ga wadansu kuɗaɗe nan da suka shigo a banki na Najeriya UBA kenan. To ni na kai kara EFCC. efcc kuma sun gama bincikensu suka duba kudin kudina ne da kuma sauran jami'an tsaro da nfiu da dss da interpol da kuma fbi duk dai jami'an tsaro da na ciki da na wuje duk da kasashe da dama suna tsanin magana to abin da yake na kawo korafi na na bi bi bi mutane da kungiyar daban-daban babu matsala tun da gama bincike to a sake mun kuɗi ba sake ba service account an rufa kanar kamfani an rufa to ya ake so mutum ya yi rayuwa kuma ina kan magana ina bin wannan shi abubakar malamai kenan ya rubuta takarda cewa efcc da suka gayyace ni na zo akan dukiya na suka kama ni suka jefa ni a cikin sel a cikin sel ɗin kuma aka zuba min fauda da aka zuba mun fauda sai ne na kwana washe gari tuku an za cire ni to yanzu nan ni na ga abin ya kai ga rayuwa na ne ko ya ne ake tretin rayuwa na shi yasa na ce ni ba zan shuru kuma ba tunda ba sata na yi ba ba laifi na yi ba kamfani na an dakata shi da aiki yau shekara bakwai kuma ina cikin hotel na nake zama kuma ina da iyali yanzu nan abin da zan ci ya gagare ni iyali na ba iya ɗaukar nauyin su ba kuɗin makarantar yara na ba iya biya ba shi yasa na ce to damuwan ya yawa duk mutane da na same su su yi kokari da lauyoyi na kasa in an tafi sai a saye su gaba kida shin wace sana'a kake yi a har kai wannan lokacin da ka samu wasu kuɗi da kake cewa an rike su eh sanan da tun da aka tashi daga cikin gidanmu an san ni harkar mai nake ni tun da na tashi ban taba wani sanan komai ba harkar na fara daga kalanzir zuwa fetur zuwa diesel a yau hashi na zan shiga ina harka cikin na ruwa man fetur danye man fetur na daukan najeriya da na kasashe wanda mu muna harka muna yi consulting muna yi facilitating ma kasashe dama dama da na najeriya da kasashe wadda su kuma na waje na duniya wanda da mutane da dama an san a cikin gida da waje abin da nake yi kenan wanda na samu kudaden nan kudaden nan kuma na kawo su ne na ke in su a kasashen ketare na kawo su gida saboda bunka bunkasawa ayyuka na sana'a da kuma masu zama kuma indi karan kaina baban ne na yi walwala ba wato a takaice kana harkar mai ne ma ta danyen mai da ya ma wuce maganar man najeriya har wasu kasashe ma kana yi musu aiki tabbas ba mai najeriya kaɗai ba ina da kasashe daban ina musu aiki kamar kasashe kamar su rasha ko saudi arabia da zuwa wasu kasashe kuma na najeriya dan yin man su muna yi kuma tare da wadansu Dutu na rasha wani sananne ne a cikin wannan harka kuma kwararre ne a ciki a kasashen afirka da najeriya da kuma kasashen ketare na duniya wanda ake da sani ina yi haka haikan nan kuma da na ci gaban mu ne ci gaban kasa ne amma mutum da yake da irin waɗannan manyan kudaden nan yau a sani halin kakanin kakana shiga wani kalubale wanda ni ka karan kaina abin da zan ci hotel da nake zama yau shekara sama da shekara bakwai na zama kuɗaɗe na duk sun kare kuɗaɗe da suke jiki na sun kare kuɗin da zan ci abinci babu kuɗin makarantar yara ba iya biya ba bashi shika sun mini yawa kai. Daga nan mun ji ta bakin sakataren kwamitin binciken kuɗin cirewa da ajiya na bankuna Muhammad Gudaji zauri wanda mai taimaka shugaba Muhammadu Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce an rushe kwamitin. amma kazaura ya fito da takarda mai nuna amincewa da aikin kwamitin daga shugaba buhari yana mai kalubalanta masu cewa an rushe su su fito da takardar shaidar hakan kazaura ya alwashin bin kadin muhammad hassan a duk lokacin da ya samu gana da shugaba muhammad buhari to alhamdulillahi rabbil alamin wannan mutum an kawo min takardu na gani ya je ya yi rajista da efcc kuma ya nuna inda ya samu kuɗin shi ta harkar mai da yadda yake karɓar sai da mai ana ba shi kamasho tsawon lokaci yana tara kuɗin shi kuma bayan ya tara kuɗin a ya turo su a bankunan sa account ɗin shi santara bank ta garkame kuɗin ya zo efcc sun kama shi sun yi bincike kuɗinsa halak ne nfiu sun ga kuɗinsa halak ne kowa ya ga kuɗinsa halak ne amma kamar yadda yake faɗa muni wasu manyan jami'an gwamnati sun ce wai sai an zo an zauna da su an akan yarjejeniya a ba su wani kaso na cikin kuɗin wanda shi kuma kuɗinsa ne na halak so kamar yadda ya zo ya same mu na ajiye ina so in samu mai girma shugaban ƙasa a cikin abubuwan da zan gabatar wa shugaban ƙasa yana daga ciki in faɗa mai akwai wasu bayan allah da suka yi kasuwancinsu na halak sun samu triliyoyin kuɗi sun aiko an kulle musu kuɗin saboda ba su da galihu an yi bincike ba a same su da laifi ba don kamar yadda nake samun labari an aika amerika FBI sun yi bincike sun aiko cewa kuɗin nan sayyahan kuɗi ne duk ƙasashen larabawa inda ya harka ta mai an ce kuɗinsa sayyahan kuɗi ne so babu dalilin da za a riƙe masa kuɗi ya zamanto kuɗinsa na halak ko tiriliyan dubu ne ya kamata a bashi kayansa amma saboda zalunci wasu suna so sai an raba kuɗin da su ya je ya nemo kuɗinsa ya kawo banda abin da suka wawura suna so sai an raba kuɗin da su sun datse mai kuɗin sun kulle kuma efcc ta kulle kuɗin amma abin da ya bani mamaki efcc ta sake shi kuma na ga takardar efcc a cikin takardun da aka kawo mini ta wanke shi ya yi rijista da su so ban san me yasa efcc ta tsare mai kuɗi ba ta ƙi sakan masa kuɗi masu sauraro sai a tara da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri. yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasir adam hikaya nisar fili hashin gumen ne ke cewa mu kasance lafiya Kuma da gaida da Sarfila hashin Gumel, kafin mu ci gaba ga wannan sakon. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba sace-sace muna bin 'yan siyasa. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. 'Ya'yan talakar da suke ko oho da su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. To ma dalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin wannan shiri in Allah ya yarda. Yanzu ko lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana labarai amma wannan karo a takaice. To baba ga labaran a takaice. Akalla mutane ashirin suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya. a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin las wani gari da ke gabashin somaliland wanda ke rikici tsakanin somaliland da makwabciyarta puntland daya daga cikin yankunan somaliya mai cin gashin kansa muhammad fara wani likita a asibitin gwamnati a las ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa akalla mutane ashirin ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama ya ce ya ga an kawo gawarwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin an kashe masu gadi goma da fursunoni hudu jiya lahadi yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Chudad juarez da ke kan iyaka da el paso na jihar texas da ke amurka ofishin mai gabatar da kara na jihar chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce da misalin karfe bakwai na safe wasu yin sulke daban-daban sun isa gidan yarin inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi baya ga waɗanda suka mutu mutane sha uku sun samu raunuka yayin da fursunoni akalla 24 suka tsere 'yan sandan uganda suna gudanar da bincike a kan turmutsitsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin kampala lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla tara ciki har da yara da dama mummunan hatsarin ya faru a wajen kasuwar zamani ta freedom city mall da ta shirya wani shagalin bikin sabuwar shekara a cewar 'yan sanda a wannan daren kakakin bikin ya ce mahalarta su fita waje su yi kallon wasan wuta da ake yi kuma da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 eh, agogon najeriya nijar kamaru da chadi kenan wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da gana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma mu na wannan lokaci mr karl baba ya ko makeri ne nake sallama da ku salamu alaikum